Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 21, 25 da kuma 16. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa a kan mita 102.5 sai rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, da Allah da kuma niyya. Kana masu na'uran kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya kama mu a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu are Assalamu alaikum barkamu saduwa da ku yau Litinin 6 ga watan Yuni na shekarar shida Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Nazir Ahmed Hausawa. Da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, Naziru a bamu kanun labarai. To, Firaministan Birtaniya Theresa May ta ce yanzu hukuma ta san sunayen mutanen da guda uku da suka kai hari akan gada birnin London shekaran jiya Asabar inda suka hallaka mutane bakwai suka raunata wasu fiye da hamsin. Haka kuma shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a yau Litinin cewa yana son kotun kolin Amurka ta yi sauri ta maido da dokar nan ta haramta wa mutane wasu ƙasashe shida na musulmi izinin shigowa Amurka. A yau ƙasashe shida da suka hada da Saudi Arabia, Misra, Bahrain, Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Larabawa, Yemen da Maldives duk sun tsinke dangantakar su da kasar Qatar. To kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku cewa hukumar alhazan Najeriya ta ce alhazai za su ga canji a ƙasa mai tsarki a aikin hajjin bana. Ƙarin inganci na motoci yayin zirga-zirga a Makka, Muna, Arafa, Muzdalifa. Sai dai da gasken jihohin da gwamnatin tarayya ce za ta kamu da cutar mura tsuntsaye batun ta tabbata. Masu wannan kiwon kan, Allah ba mu haɗin kai, ana yi ne domin domin muna so mu ga lallai an bi ka'idan nisa tsakanin gona da gona da Haka kuma muna da rahoto daga jamhuriyar Nijar akan kuɗin da kasashen da ke ake kira G5 Sahel ke bukata domin samar da tsaro sai shirin ilmi ga kwaɗan adam tare da Yusuf Aliyu Harande. Sai dai duk waɗannan sai kun ci Masauraro, Assalamu alaikum. Firaministan Birtaniya Theresa May ta ce yanzu hukuma ta san sunayen mutanen nan guda uku da suka kai hari a kan gadar birnin London a shekaran jiya Asabar inda suka hallaka mutane bakwai suka rauna da wasu fiye da hamsin. Firaministar ta ce za a sako sunayen nasu da zaran lokacin yin hakan yayi. har ta kara da cewa an kama karin wasu mutane goma sha ɗaya da ake jin kila suna da hannu a cikin ta'asar haka kuma firaminista ɗin ta ce 'yan sanda na ci gaba da ƙoƙarin tantance sunayen mutanen da abin ya shafa waɗanda ta ce sun haɗa da mutanen ƙasashe daban-daban yau litinin ma 'yan sandan sun ci gaba da gudanar da bincike kuma inda suka cafke karin mutane a lokacin da suka kai samame a unguwannin newham da kuma barkin shugaban amurka donald trump ya faɗa a yau litinin cewa yana son kotun kolin amurka ta yi sauri ta maido da dokan nan da ta haramta wa mutanen wasu ƙasashe shidda na musulmai izinin shigowa amurka a cikin jerin sakonnin birgit da ya aika zuwa dandalinsa na twitter trump ya cittaki ma'aikatarsa ta shari'a da ya zarge ta da aikata abin da ya kira bayani mai rauni da ya dace da siyasa zuwa ga kotun kolin dangane da kokarin da yake na hanawa kasashen iran syria libya sudan yemen somalia shigowa amurka ya ce kamata ya a ce ma'aikatar ta aika da tsarin dokar na farko wanda har ila yau ya kunshi iraq sai dai har zuwa yanzu kotuna da yawa na amurka sun toshe yunkurin sun hana aiwatar da dokar hannun da ake son yi wa 'yan waɗannan ƙasashe shidda inda kotunan suka nuna cewa kalaman da ke fitowa daga bakin trump game da alakar musulunci da ƙidar ta'addanci da kuma maganar da ya taɓa yi a lokacin yakin neman zaɓensa game da buƙatar toshewa musulmi hanyar shigowa amurka duk sun shigo wato sun saba wa kundin tsarin mulkin amurka ɗin To a yau kuma kasashe shida da suka hada da Saudi Arabia, Misra, Bahrain, Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Larabawa da Yemen da Maldives duk sun tsinke dangantakar diflomasiyya da ƙasar Qatar bayan da suka zarge ta da cewa tana ba da goyon baya ga aƙidar ta'addanci. Sai dai ma'aikatar harkokin wajen Qatar ta bayyana wannan matakin da cewa baya da hujja da kuma mataki ne da aka ɗaukawa bisa zargi maras tushe. Kasashen shida sun ce za su janye ma'aikatansu na jakadanci sannan kuma sun tsinke duk wata zirga-zirgar sufurin jiragen sama da kasar ta Qatar mai arzikin man fetur. Shi ma kamfanin jiragen sama na Qatar Airways ya ba da sanarwar cewar ya tsaida jiragensa daga zuwa Saudi Arabia. Misira ta yanka wa jakadan Qatar wa'adin awoyi 48 da ya bar mata kasarta, yayin da sauran kasashen na yankin Gulf suka yanka wa 'yan kasar Qatar da ke zaune a su wa'adin kwanaki goma sha hudu na su tattara nasu ya nasu su bar musu su Haka kuma Saudi Arabia wacce ke jagorancin kasashen da ke goyon bayan gwamnatin Yemen da sojojinsu a yakin da ake a can Yemen din ta nemi qatar ta fitar da sojanta daga kawancen na soja labaran na zuwa ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc Isra'ila da Senegal sun maido da tsohuwar hulɗar su ta diplomasiyyar da ta wargaje bayan da Senegal ɗin ta zama ɗaya daga cikin ƙasashen da suka gabatar da ƙudurin la'antar Isra'ila a zaman da kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi a watan Disamban bara. inda ya yi Allah waddai da ginin gidajen Yahudawa da Isra'ila din ke yi. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya haɗu da shugaban Senegal Macky Sall a Liberia lokacin taron ƙungiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta yamma ta ECOWAS. Isra'ila ta ce jakadanta zai koma Senegal yayin da ita kuma Senegal ta goyi bayan baiwa Isra'ila matsayin zaman 'yar kallo a cikin zauren ƙungiyar ƙasashen Afirka. A watan Disamban ba ne dai ƙasashen Senegal da New Zealand da Malaysia da Venezuela suka gabatar da ƙudurin da ya bukaci isra'ila ta kawo karshen ayyukan girka gidajen da take a yankunan da ta mamaye na falastino kan haka ne netanyahu ya koro jakadan senegal da new zealand daga ƙasar shi isra'ila ba ta da alaƙar diplomasiya da malaysia da venezuela dakarun kungiyar 'yan tawaye ta farc ta kasar colombia ta zargi gwamnatin kasar colombia a jiya lahadi da maimaita karya sharuɗan da ke kunshe a cikin yarjejeniyar zaman lafiya shugaban 'yan tawayen rodrigo, rodrigo londono wanda aka fi sani da lakabin timoshenko ya yi gargadi a dandalin twitter cewa sakamakon maimaita karya alkawurra da kuma kin bin ka'idojin yarjejeniyar zaman lafiya da gwamnati take farc za ta buƙaci masu sa ido na ƙasa da ƙasa su rinka nazarin yadda ake aiwatar da yarjejeniyar sai dai kuma wannan kalamin bai bayyana abin da londono yake nufi ba yake yi da masu saka ido na ƙasa da ƙasa ba wanda tuni yana cikin tsarin da majalisar ɗinkin duniya ta shata bayan da aka ga zarandunar mayakan FARC. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. domin fara rahoton da batun kudin haji a Najeriya wanda ya karu fiye da da, kuma hukumar ta ce ba za a rage ba duk da kiran da kungiyar gwamnonin arewacin Najeriya suka yi sai dai shugaban hukumar ya ce za a ga canji ga nasir adamu ilkaya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton kudin aikin hajjin bana na kujera ta bai ɗaya mai guzurin dala ɗari takwas sabon abu ne da zai fara aiki daga hajjin bana a najeriya ba alhajin da zai biya kasa da naira miliyan ɗaya da rabi biyo ba mafi tsadar canjin dala da aka taɓa samu a tarihi waɗannan bayanai ma sun fito fili ne bayan gayyatar da ƙungiyar gwamnoni ta yi wa shugaban hukumar alhazan barista abdullahi muktar muhammad don yin bayani filla-filla kan wannan lamarin ga abin da shugaban kungiyar gwamnonin abdulaziz yari ke cewa shugaban hukumar alhazai ta kasa mun kira shi domin ya tattauna muna ya bamu tsari na ayyukan suna aikin hajji na wannan shekara da kuma sanin ma hakikanin farashin la'akari da yadda ainihin tsadar dala take a yanzu bisa ga shekarar ta gabata shekarar ta gabata gwamnati ta bada ita akan naira 197 amma yanzu ana ganin akwai samun farashi na 305 wanda har yanzu dai ba a gama tantance yadda za a yi ba mun yi mashi tambayoyi akan sassa na alhakin ɗauka alhazai Yadda ake ganin cewa su masu hidimar ɗauka alhazai 'yan ƙasa suna fama da takura daga ainihin ita gwamnatin saudiya inda suke cewa za a yi amfani da kashi hamsin bisa ɗari a ba masu ɗauka alhazai na ƙasar saudiya waɗanda 'yan ƙasarmu masu wannan sana'ar za su takura kuma za su samu matsaloli sosai muna da isasshen 'yan ƙasa masu iya wannan aikin mun nuna ma ita hukumar alhazai cewa tsarin da aka yi gaskiya bai gamsar da mu kuma akwai a bukata a koma a waiwaya baya domin sake tsarin da zai amfani al'ummar mu da kuma jama'a da suke cikin wannan sha'anin kasuwanci shugaban hukumar alhazan barista abdullahi muktar a nasu bangare ya ce da yarda allah duk wanda allah ya bawa damar zuwa aikin yajin zai kara ganin ingancin hidima ƙarin inganci na motoci yayin zirga-zirga a makka muna arafa muzdalifa a ga ƙarin inganci na harkan ciyarwa da kuma masaukai ƙarin inganci na harkan kiwon lafiya da kuma harkan tsaro a tattare da haka ne ma muka cin allah ya so yadda muna sa rai kashi biyar cikin ma'aikatanmu da za su tafi aikin hajji, ba za su yi aikin hajin ba ko a ranar arfa da fita mu na da shauransu in allah ya so yadda za su fita ne da kayansu na gida domin su tabbatar da cewa shi alhaji ya yi aikin hajjinsa cikin aminci da kuma cikin kwanciyar hankali Wannan dai duk yana zuwa ne a bana da hukumar Saudiya ta dawo da yawan kujerun alazan Najeriya daga dubu saba'in zuwa dubu casa'in Sunana Ibrahim Baba Suleiman na je Hajji Bara na ga an kama alhazai gidaje a Markaziya dab da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk kuɗin da mutum zai kashe a aikin hajji riba ne don sauke farali kazalika duk rangwame da za a samu ba zai kai farashin da ake so ba hakanan ita kanta gwamnatin tarayya ba ta fito daga karyar tattalin arziki ba. Malamai dai a tafsirin Ramadan na kiran rangwame daga wajen gwamnatin tarayya ta hanyar kara tallafi ga canjin dala. Hausawa kan ce mai zurfin ido da wuri yake fara kuka. Da alamu lokacin kukan nan fa ya wuce don a watan gobe ake sa ran fara tashi zuwa Saudiya. Za a fara tashi da in Allah ya kai mu tsakanin 24 ga wata ya danganci menene aka gani a daidai wannan lokacin. Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a can jihar ko. an samu barkewar cutar murar tsuntsaye ne kamar yadda gwamnatin tarayya ta ba da sanarwa a cikin satin da ta gabata ga Abdulwahab Muhammad da karin bayani a cikin wannan rahoton. a jihar bauchi rahotanni na bayanin cewar an samu bullar muran tsuntsayen a yankunan kananan hukumomi guda hudu ji cewar kwamishinan ma'aikatar gona alhaji yakubu kiri a ta da shi ta wayar taho inda ya ce gwamnatin jihar Bauchi. za ta kafa dokar tabbatar da cewa masu sha'awar sana'ar gonar kaji sun bi ka'idar aikin. abin da nake so faɗa kawai shi ne wannan abin da doka da muke so aka wanda za mu gabatar wa gwamnati ina so su hada haɗin kan su masu noman eh, masu wannan kiwon kaji da allah ba mu haɗin kai ana yi ne domin su domin muna so mu ga lallai an bi ka'idan nisa tsakanin gona da gona da kuma wasu ka'idodi da su rijista da za su rika yi na tara yan union na na masu noman kajin lokacin da ya a turo na je na same su biyu ma ina zuwa na tara su na musu bayani kuma hankalin su ya kwanta wato abin da dai jimlar gonakin da suka da suka abin nan ya shafa arba'in da hudu kuma duk a karamar hukuma ɗaya ne a akwai afirka ga mun samu ban da turo mun samu a bauchi mun samu a warji mun samu kullum a katako karamar hukumar toro na kan iyaka da garin jos ta jihar plateau nan ne annobar murar tsuntsayen tafi gauni shugaban kungiyar manoma gonar kaji na karamar hukumar malam bashir adamu rishi ya yi mini karin bayani kan lamarin maganan shasharan kaji a toro local gamman wannan masifa mun ta fama da cikin har ga allah wannan masifa manoman kaji to ko za ka iya kesta min kaman yawan gonaki da ma yawan manoman da yake a macacaran kajin yan shafa tsakanin da allah a kunkince dai muna da registered farms a turu local government kawai wanda sun kai ɗari da goma sha kuma by our record mun rasa kaji sun kai dubu sittin da wani abu amma kuma maganan amma gwamnatin tarayya ta ce ta ba da kuɗi ma jihohin da wannan abu ya shafa a to in an ba wa jihohi to tsakani da allah mu ba mu gani a ƙasa ba daga bisani na tuntuɓi dr haruna zakari darekta a ma'aikatar gona jihar bauchi ya ba da shawara kan hanyoyin da za a bi don kafa gonakin kaji. To dole ba zai ga kan akwai bukatar ya samu wanda ya san wannan harka wanda zai ba shi shawara ta kowane gefe ta wannan sana'a. Ka'ida ya nuna akan cewa gonar kaji dai babbar gona ce ya kamata ta zama kamar mita ɗari biyar tsakaninta da yan uwata. Jihohin da masasarin tsuntsayen ta shafa sun hada da Bauchi, Kano, Katsina, Nasarawa, Plateau, Kaduna da kuma birnin Abuja. Lohab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. To, a can jamhuriyar Nijar ku, ƙasashen da ake kira jifar Sahel ne suka ce suna bukatar kuɗi euro miliyan hamsin domin samar da rundunar haɗin gwiwa da zai kare kasashen nasu. Ga su lamu muna bar da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. taron manyan kwamandojin rundunonin mayakan kasashen yankin sahel mambobin kungiyar shisan sahel da suka hada da mali burkina faso nishar chad da mauritania wanne ya gudana a ƙarshen makon jiya a birnin bamako ne ya ƙara jaddada aniyar gaggauta soma ayyukan wannan runduna ta haɗin gwiwa da za ta kunshi sojoji da 'yan sanda kimanin dubu biyar a cewar dan majalisar dokoki mamba a kwamitin tsaro na majalisar dokokin kasar nijar idrisa mai daji wannan yunkuri zai ba da damar murkushe ta'addanci a yankin na sahel da ake yi wa kallon mafi ɗanɗana kudar illolin wargajewar kasar libya ita major wanda sun ka gamu ba mako sun kai taro sun yi kira sun ce ga abin da ya kamata in ana son wannan wuri a yi tsaron shi sun yi kasafin kuɗi sun ce kuɗi waɗannan ta kamata su kama miliyan hamsin na, na euro yanda kun gani a lokacin da an ka sami boko haram an kan runduna wadda ta kumshi niger eh, nigeria chad cameroon da benin yau alhamdulillah wani rundunar da an ta mun ga ta yi aiki sosai kuma mun gode mun ga abin da ya kwanci hankali ta fara samu cikin yankin yankin chad kenan muna ta in an ka samu an kaza wani runduna in allah da da ubangiji allah wannan abu da mun gani ana ganin a buga nan mali a saka nijar kuma a buga nan koko a zo burkina a buga zai karewa sojojin mu za su wannan aiki insha Allah so kayan aiki su tsare kasashen mai Allah reda kasashen na san sahel sun buƙaci tarayyar turai ta ɗauki nauyin kudaden tafiyar da wannan runduna wacce a dai bangare ke da alhakin lewa bakin haure hanyoyin zuwa turai bisa la'akari da yadda matsalar ke ƙara kamari matakin da honorable idrisa mai dashi ya ce ya daidai domin akwai alamun babbar alaka tsakanin matsalar tsaro da ayyuka irin na waɗannan matafiya. Kullum wani abu faru inda suka farin diba sai suna dibe ina na baki suke. Da baki na wajen baki aka fara bincike. Riba kenan muna ganin za su kokari saboda waɗannan kuɗi su samu su zuba su a kawanan rundun. Nan gaba kaɗan shugabannin ƙasashen na Mali, Burkina Faso, Nijar, Chad da Mauritania za su gudanar da wani taron koli a kasar Mali da zumar canza yawo a kan wannan batu yayin da ake sa ran wakiliyar kungiyar tarayyar turai a yankin sahel za ta ziyarci kasar nishar a wannan litinin domin tantaunawa da shugaban kasa isu muhammadu a ci gaba da shirye-shiryen kaddamar da ayyukan rundunar haɗin gwiwar kasashen biyar mambobin jason sahel sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar haɗa kanmu a firar kamu so juna manufar mu anan da mu gana. To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogwa ce karfe goma sha ɗaya na safe da minti goma sha shidda, Ga kuma shirinmu na gaba. Ilimi garko ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa kwalkoliyar daraja shi haushi Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku. da wannan yammaci na la'asariyar litinin. Ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya, Allah ya karɓa muna ibadunmu baki ɗaya Allahumma amin. Idan har ma sauraro kuna biye da shirin namu sau da kafa, a yan makonnin baya da suka gabata, mun fara gabatar muku kaɗan daga cikin tattaunawarmu da kwamishinan ilimi a matakin firamare da sakandare na jihar Sokoto. Dr. Muhammad Jabi Kilgori, inda yake bayanai dangane da yunkurin gwamnatin jihar Sokoto wajen ganin an inganta ilimi a jihar. Yau za mu ɗaura daga tambayar da na yi mishi. Akwai ta sankwata da gusa da bidda, hannu na bayin ya tare ta hammar amma na koyon malanta. Akwai ta ka yi magana dangane da albashi ko ko ka yi magana dangane da kyautata ma malamai sau da dama malamai suna kuka akan cewar gwamnati ba ta kyautata musu wajen abubuwa da suka shafi kudaden alawas alawas nasu ko kuma wata kyautata wanda za su ji aikin nan kamar aikin gidansu ne mafi akasarinsu sukan ɗauki aikin nan kawai suna yin shi ne don albashi saboda rashin kyautatawa da suke samu daga gwamnati wani irin abu gwamnati take yi don ganin malamai an kwaɗaita musu son aikin nan na koyarwa fiye da su je su aiki ma da matatan mai ko wani babban ma'aikata gaskiya da yusuf wato abin da ke faruwa malamai musamman da a jihar sokoto wato malamanmu eh, suna da ƙarin albashi bisa ga ma'aikaci na na waje a cikin gwamnati idan an duba eh, dukkan su mallamai suna bisa ga wani matakin albashi da muka ce na na mallaman sakandare haka na firamare suna da nasu tsari wanda yake in ka kwatanta da mai aiki cikin gwamnati zaharin gwamnati da kuma aikin karanta su akwai bambancin karin albashi na biyu kuma akwai allowance allowance da muke tanadin basuwa ga malamai domin tabbata tabbata cewa lallai sun samu zama kuma amma allowance da muke tanadi na zaman karkara akwai allowance da muke tanadi na yanayin aikin nauyin irin aikin da aka azama mallami da kuma irin matsayin da yake da shi na kulawa da wani fanni da sauransu dukan suna nan an yi tanadi amma mahi muhimmanci yusuf abin da za a gane shi ne mallamai eh, suna da matsayi suna da daraja ga jama'a daraja su ta danganci irin yadda suke ba da ilimi sannan kuma abin da za su samu na albashi kamar yadda na faɗa daidai yake ko hiye da yadda ma'aikacin gwamnati ke samu don haka abin da ababban gurin mu jarin bukatar mu shine zama mallami albashi ne da ake bashi farko ya tabbata ya ci albashin halab malab ta da matsala muna da matsala kwarai da gaske wasu malamai da ba su zuwa aiki ma sai su ana an saka albashin kawai amma ba wai don ana son aikin ba akwai da yawa malamai muna da mahi yawanci duka suna son aiki suna an sa albashi wasu kuma suna nan albashin kawai suke so to muna ne yanzu haka mun ɗauki matakin tantancewa da tacewa domin ba yiwuwa a tahi ana biyan albashi mallami bai zo aiki ko ko ya zo aiki yau bai zo gobe mai da ka zo aji yara da sun ga ba mallami ba za su tsaya ba don haka muna nan muna ɗauka wani mataki amma kuma muna karawa musu gwiwa musamman wura. wuraren zama kamar gidaje akwai tsari da gwamnati take da shi na hitowa da gidaje akwai gidajen da muka gada wanda muna nan muna kokarin za a gyara su akwai kuma wasu da za a kara za a yi gurabu kauka gidazo na mallamai wanda mallamai za zo sannan abubuwan hawa duk waɗannan abubuwa ne waɗanda muke akan hanya yanzu har kungiyar malamai tana kan hanyar da za ta tanadar ma malamai babura wanda za su hau kaga wannan abu ne mai jan hankali don hakan ga abin da ya shafi albashi gwargwado muna nan muna kokarta abin da ya shafi allowance allowance ana nan ana yi abin da ya shafi gida masauki inda mutum zai zauna ana na ana kokari abin da ya shafi kuma abin hawa da sauransu don haka mallamai ma dama karanta suwa ita abu ne wanda yake na ra'ayi duk wanda yake da ra'ayin karantar suwa zai tsaya shi wanda kuma bai da ra'ayi duk albashin da ka bashi ba wai zai tsaya shi makarantar suwa ba don hakan ga wannan abin da muke son mu fahimtar da jama'a kenan amma muna nan muna kokari cikin wannan doka insha Allah a wannan doka da shi gwamna ya aika ma majalisa wanda ake neman sa shi ya zama doka a jihar kenan akwai magana na cewar ilimi wajibi ne ga kowane yaro akwai iyaye waɗanda har a wannan zamani da muke ciki suna ganin cewar ilimin boko ko ko ilimin wannan zamanin ba abu ne wanda ya daidai da tsarin su ba ba su da ra'ayin su bar 'ya'yansu su je makarantar boko hmm. akwai wani tsari da a cikin wannan doka da ake neman kokarin sawa wanda idan iyaye ba su bar 'ya'yansu sun je makaranta ba akwai wani hukunci da za a yi musu? Kwarai da gaske akwai tare da aka yi da dama a cikin wannan doka da yake wannan doka an suna hannun majalisa ana tantance ta a fito da ita amma muhimmin abu shine wannan doka ta kara karfi ta kuma inganta bisa ga doka ilimin bai ɗaya ta dubu biyu da hudu wannan doka ta nuna cewa lalle lalle wancan doka tana ba da dama cewa gwamnati za ta yi kaza za ta yi kaza mutanen su amma wannan ta tace ta karfafa ta inganta abubuwa da suka shahi gwamnati ita kanta me dole ta tanadin gurabu da wuraren da mutane yara za su shiga sannan uwaye su kuma wajibi ne ga uwa da eh, uba ya tabbata ya kai dan shi makaranta idan ba wani dalili mai karfi ya hana ya zo makaranta ba akwai tanadin da wannan doka ta yi masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan a yau sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu mako mai zuwa, za mu ɗaura daga inda muka dakata. Muna mika godiya ta musamman ga babban bakon namu, Dr. Muhammad Jabi Kilgori, kwamishinan ilimi a matakin firamare da sakandare a jihar Sokoto. Sai sauran abokan mu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, da wadda ta jagoranci shirin, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan a sharuwa lafiya daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku huta lafiya. A maza da mata don wazan To a gaida Malam su Kafin mun kai ga ansoshin wato takardun da kuka aiko muna ga nasiha game da azumi. Ni ne Inuwa Zubairu Bauchi. rahim Wani hadisi din mai nuna falalen wata ramalana da azumin kansa ya ce a takun ramadan sayidi shuhur awwaluhu rahmatun wa wasaduhu magfiratun wa asiruhu itqun minan nar fi lailatun khairun min alfi shahrin man harramaha man hurimaha faqad hurima alhayr kulluhu wato yace wani wata ya zo muku shine wata ramalana shugaban watanni duk cikin watanni ba shugaba sai wata ramalana ya ce farkonsa rahaman Allah ne tsakiyansa gafarta zunubi ne karshensa yau ta wuyaye ne daga barin shiga wuta wato kaga kamar alfanu ne goma na farko goma na marmari goma na wuya goma na ɗokin sallah to duk ba maganan wuya a nan tunda abin da farkonsa rahama ne tsakiyansa kuma gafara ne ƙarshe kuma yan ta wuya ga barin shiga wuta to me mutum ya rasa ai ya samu komi kuma a ciki a cikin ramalana akwai wani dare eh, a cikin wannan watan wanda ya fi eh, watanni dubu wato ya fi ibada da za ka yi ko alheri da za ka yi har wata dubu shekara tamanin ko tamanin da uku wanda duk aka hana masa bai dace da samun wannan dare ba wato a ramalana to an hana masa alheri da yawa wato ya yi asara to haka sai mai ta kokari dama abubuwa uku Allah ya ɓoye su don a yi ta kokari ne don in mutum ya san ya samu sai ki kenan sai ya shagala kuma ya daina komi ma sai ta ai na jefa na cefe ai na kora na kama shine kuwa eh, su ne kuwa kamar haka lailatul da kuma salatul wusta sannan kuma da lokacin nan awa ɗaya ɗin nan na cikin juma'a kowace juma'a wanda ana amsa addu'a a lokacin kamar yankan wuka to inda mutum ya san su sai ya yi to don a ta a ta kokari a ta fafike saboda haka musulmi ba zai zauna kawai ba to da Allah ya karba yanzu mun zo ga sakonnin da masu sauraro kuka aiko muna. wasiƙa mu ta farko ta haɗin gwiwa ce daga cire mai turare Dumje Nijar da Ado Kirefa Bune Nijar wanda suka ce salamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Hakika matakin wasu daga cikin ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam a ƙasar mu Nijar na neman iyayen mu mata waɗanda mazajensu suka rasu hakokinsu na gado daga hannun wasu masu riƙe da makaman gargajiya ya yi daidai muna fatan allah ya sa a dace amin fatan alheri ga voa hausa harin ta'addancin da aka yi a birnin london wani babban kalubale ne ga mahukuntan ƙasar birtaniya ganin yadda ba daɗe da kai hari a Manchester ba sai ga wannan ya biyo baya da fatan Allah ya kawo mana ƙarshen duk wasu ƙungiyoyin 'yan ta'adda amin sako daga Sade Sa'idu Daura Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka dan Allah ku bani dama a yau domin in jajantawa 'yan uwa da iyalan waɗanda suka rasa su a Burtaniya da fatan Allah ya tona asirin duk masu aikata wannan ta'addancin amin sako daga Usman manaka mai Road Funtuwa mataimakin shugaban muryar jama'a sai kuma sakon dan kishin ƙasa na ƙaramar hukumar Dambam Hussein Abba Dambam jihar Bauchin Najeriya wanda ya ce gobara daga kogi maganin ki Allah muna jajantawa al'ummar kasar Bangladesh bisa wannan matsananciyar guguwa mai awon gaba da mutane da ta aukawa ƙasar wadda ta janyo asarar rayuka da kuma dukiyoyi Allah ya kare aukuwar hakan nan gaba amin wasiƙa mu ta ƙarshe ta haɗin gwiwa ce daga Maiduguri TY Kanamma da Abubakar Mustapha Kanamma wanda suka ce VOA Hausa muna taya tsohon mataimakin shugaban ƙasar Najeriya a tiku Abubakar murna saboda zaɓensa da aka yi a matsayin wazirin Adamawa. To madalla yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma wannan karan a takaice. Firaministar Birtaniya Theresa May ta ce hukuma ta san sunayen mutanen nan guda uku da suka kai hari a kan gada birnin London shekaran jiya Asabar da suka hallaka mutane bakwai suka raunata wasu mutane fiye da hamsin. firaminista ta ce za a sako sunayen nasu nan da zarar lokacin yin hakan ya yi hatta kara da cewa an kama karin wasu mutane goma sha ɗaya da ake jin kila suna da hannu a cikin ta'asar. shugaban amurka donald trump ya faɗa a yau litinin cewa yana son kotun kolin ƙasar da amurka ta yi sauri ta maido da dokar nan da ta haramta wa mutane wasu ƙasashe shidda na musulmi izinin shigowa amurka a cikin jerin sukunin birjik da sakonni birjik da ya aika zuwa dandalinsa na twitter trump ya caccaki ma'aikatarsa ta shari'a da ya zarge ta da aika abin da ya kira bayani mai rauni da ya dace da siyasa zuwa ga kotun kolin dangane da kokarin da yake na hanawa 'yan kasashen iran syria libya sudan yemen da kuma somalia shigowa amurka Yau kasashe shida da suka hada da Saudi Arabia, Misra, Bahrain da kuma Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Larabawa da Yemen da Maldives duk sun tsinke tsangantakar diflomasiyya da ƙasar Qatar. To madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa yanzu a madin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman shi Nazir Ahmed Hausawa da ya taimaka mana domin gabatar da shirin. Sai sai da Hamdul ta bada umarni da injinin Basko ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa a ci gaba da sauraron sashen hausa domin koga usman nan da safinatu sada sodangi za su gabatar da shirin yau da gobe a yi sauraro lafiya